fatan kuna ji na na kawo muku wannan da kuke gani shi kuma magani ne yana da kyau yana ƙara ƙarfi sosai ko maza amma na maza ne wasu yau na ce ne ta maza ce yana ƙara ƙarfi sosai zai taimaka muku spray ne ga yana yana da bala'i kyau na san san shi sannan kuma muna da wannan shi ma yana magani sosai shi ma wannan yana maganin toilet infection kamar kuma maza kun ga yanzu mostly cututtukan da ke damun mutane za ku ga daga basir sai sanyi gloria kenan right so mu yi kokarin magance shi muna ganin shi kamar azin kamar karamin ciwo but amma ba karamin ciwo bane tunda mu yana kai ga har mu mata yana hana mu aihuwa ko kuma maza yana irin kashe muku gaba gaban ku zai zama karami kun dai gane dai kun gane gaba ku zai kakatan baku da gaba ba san dai na san dai kun fahimci dai abin da nake nufi to shi wannan maganin gaskiya yana da kyau zai tayar muku da shi kam ya tsaya kam kun gane kam gaya muku kun ga ya tashi ya tsaya kam sai a zindima mata akwai kuma wani kuma gashi nan shi ma yana da bala'in kyau na maza ne maza kusan dai yau na ce ku na ku yau ni ta ku ce ga wannan shi ma yana da bala'in kyau shi ma na sha ne amma kuma kamar spray din yake amma kuma ba spray yake ba na sha ne shi shan sha ke yi shi kuma wannan da na nuna muku ɗazu sannan kuma wannan da na nuna muku kusa na ce muku shi spray ne ga yana shi kuma wannan ba spray bane iri za ku ga su kusan iri daya amma kuka duba kowanne sunan shi daban shi wannan sha ake yi da ruwa ne na maza ne ga su nan sannan kuma muna da 3 in 1 su kuma ga su nan su ma suna da kyau suna ƙara ƙarfin gaba suna kuma sa ka daɗe sosai akan matarka kun dai gane ku masu iyalai san mu ba mu da iyalai tukuna dai <laughs> zindin wato magungunan da kuke ganin sai yana da masifan kyau yana da amfani sosai za ku ji daɗin shi sosai kusan da zan kawo ku abin da bai da kyau ba amma ku gwada ku gani ni ce dai ta ku malama zindin mun gan su nan ana shan shi sau biyu amma ana haɗa su duka waje ɗaya ne ga su nan za ku gan su guda uku suke zuwa ga yana ga nan suna da kyau sosai sannan kuma ga wannan shi shi ma wannan takuci ita ma tana da kyau ita ma tana maganin sanyi gloria sosai ba kaɗan ba wallahi tana magani sosai amma ita sha ma ake yi ita ma ko ganta a roba haka shi sha ake yi ruwa don kamar ruwa yake shi maganin amma kuma duk magungunan da kuke gani islamic medicine ne ba wai irin magungunan turawa ba ne a'a magungunan duk maganin da za ku ga na fito muku da shi na kawo muku su a islamic medicine ne magunguna ne masu kyau wanda in kuka yi amfani da su za ku ji daɗi zindan a huta lafiya